نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته الى يوم الله والسلام عليكم ورحمه الله. barkan mu da a wannan yammaci na bakwai da watan biyar a wannan shekara ta dubu biyu miladiyya don ci gaba da karatun littafin mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam wannan kuma shine darasi na 80 idan ba zan fara jiya karshen babin da zan karanta babin كما مكان بارم فيها يوم لا نريد كربا من الباب بآوي بلا اسم بسكين مدانا صغر بان باب يتجم القرآن اللي جينا تجم سورة النساء وما آوي بلا اسم بباب كما هكذا جينا كما آوى فتاة بارم بسكين مدانا صغر بان النساء لغنى دون سيطة كما وعلم جينا وبي اسم تكن في أتي كل النسوة إذن جل تعالى فبارك آية فتاة بارم يوسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين كل نساء فوقفن اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو بين آبائكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما حديث يأخذ في سنة أبي داود بن بن أحمد بن أحمد فهذا الناس يقول أصحاب ابن الربيع في بلدته في جبل من بطار المدينة يعرف هذا آيات الأهل ولا أتعرف في طرف أتباع من أن الله صلى الله عليه وسلم ولا بأن الله قال بذي بعض الذي في أن الله في بلاده في يوم تقول تمتع قلت لا تقول في يوم من الله لا تقول تمتع amma ne da wannan ƴan mata su ne kuma ta ne ba su da gado na haka aka saba a jahiliya mutum ba su da gado ba su je ne ba su je ko kan in su ke kudi ka sai na farko a cikin wajen nan da Allah sallallahu alaihi kuke da sa'ad ya mutu yi wurin mata guda biyu a wurin yaki ne sahaba a yaki tare da ko ba aka je a uku bakkan ki tana nufin dan uwan sa'ad kenan ya zo ya dauki dukiya ya tafi ya tafi ba ko ba ko da ya aure da su ba tare da kuɗi ba sai mai Allah sallallahu alaihi wa sallam yake jiki gidan ka har sai Allah ya zartar da hukunci sai Allah ya saukar da wannan aya yusu billahi fi awladi bizzakari yusu hazzul inta yayi fa in kullu nisa'in fawqa tawfani fa lahunna kullu ta ma tarak zuwa cikin aya sai mai Allah sallallahu alaihi wa ya sa a cikin aya wannan maza da wancan mutum yake yanzu abin da za a yi bai da uku na waɗannan yara mai ƴan mata guda biyu sannan kuma ita mata ta ba ta ɗaya da su takwas ko kuma dapat. je ya ce ainihin sauran su zama nata. Yau za a rabu ne zai zai mai ba a yi mai sauki. Ita mata tana bukatar ɗaya da su takwas sun dukiya, ya ga tana bukatar biyu da su takwas sun dukiya, sauran kuma ya rage da annu. Ashirin da kuɗi. Za a rabu biyu ya rage ashirin da kuɗi. Mawar da ya ɗaya da su takwas sun ashirin da kuɗi. wannan uku sai a ɗauka sai a biya mata nawa ne biyu duka ukun ashirin da hudu sha shida ta ɗauki sha shida a biya waɗannan ƴan mata an ɗauki uku an ɗauki sha shida nawa zai rage biyar biyar da ya rage shi da ya zama shi da an yanki duk da ake ya zama asir ne ina ba ta fahimta a takaice dai wannan shi ne biyar ta wannan aya ubangiji ta'ala yake yi zai kuma Allah yana muku ya tusu fi auladikum cikin lamarin ƴaƴan aulad jam'i ne na walad walad kuma shi ne ɗa sawa'un kana zakaran aw unsa mace ne ko namiji ba ana kiran sa walad a larabci amma idan ana nufin namiji kadai sai a ce ibn ko ana nufin mace kadai sai a ce bin amma idan an ce walad shamilun lizzakari wal unsa Allah na muku ya tusu dangane da lamarin ƴaƴanku kar ku sakaci da su wajen abin da ya shafi haƙoƙin ilmantar da su siyar da su sharar da su yi musu tarbiyya ta addinin musulunci ko ya musu sana'a don su koyi dogaro da kai sanar da su abin da zai zama maslahar rayuwarsu a duniya da abin da zai zanto ya tabbatar musu kyakkyawar makoma da zai kiyama wannan nasusu na Allah ɗin duniya ta wannan yusufu Allah fi albadikum sai Allah ce lizzakari mislu abdul unsayin ɗa namiji yana da rabin mata guda biyu idan an zo rabin gado idan mutum ya mutu ya bar ɗaɗa cikin su maza da mata to kowane namiji ta zai ɗauki rabon mai kudini a ka'idar rabon gado yanzu misali idan mutum ya mutu ba mai cin gadon su ya ɗanta guda uku ɗaya namiji biyu mutum kuma ya bar naira dubu uku maza a raba kuma للذكر مثل هذا الأنثيين في هذا الوقت الدنيا والرسول عند أغلب المتعلمين بدرجات الجنة التي تكون عنها وأما يكون ذلك في أعضاء للذكر مثل هذا الأنثيين nan ne ko zai samu mace biyu mata biyu ne cikin cikin ne na cikin من ذكر مثل هذه الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك فإن كن نساء إليك عند من في يدي في يدي بقاطع ما كان فوق اثنتين كما بدي فلهن ثلث ما ترك إذا ذاك الدين بك أكل بيتها ba ta raba dukiya gida uku ba za su kashe biyu shi ne da su na sama matuƙar sun kai biyu har zuwa ko nawa ne adadin in ko goma ba biyu bisa uku za a ba su in ko uku ne ma biyu bisa uku za a ba su in ko goma ne in ko ashirin ne in ko ɗari ne ma biyu uku in kun ne an san kafin kai falahun ne su ta ko za a ba su su ne sun kashi biyu bisa uku ne ma ta rasa abin da mana su ya bari wa in kana da wahidatan falahun ne idan ko ita ɗaya ce da su idan ya barka ba ya da ɗaya ba ɗaya ko mace guda ɗaya to za a ba rabin abin da muka kirkiro da da a wata qira'a wa in kana wahidatin a wata qira'a wa wahidatan dukkan dai ma ɗaya ce idan an ce wa in kana wahidatan aw in kana al-warithatu wahidatan sai idan kana din mahzuf sai kabar kana ne yanzu wahidatan amma idan an ce wa in kana wahidatin sai zan ce kana din ne ta amma ko gairu ma kisa domin kana iri biyu ko zan ce kana ta amma كنت رجل كان مرتفع كان تاما هي التي تكتفي بمرفوعها وضع تسع مسائل ذات ظلم في انكار متى ونعد بغيها ولكن اذا كان الامر كان وجد وان كان واحدة اي ان وجد واحدة فلها النصف اما كان مرتفع ابن كان واخواتها الا من ذكرت افعال مناجفه وان ذكرت ذلك في مثل هذا الخبر في ايت المدينه في النهايه وان كان واحدة فلها النصف yanzu tun daga farkon aya zuwa na an yi magana gado ta tsari ya'ya idan sun yanzu maza ne su da zaɓin su ba ma asibai ne da ake nufi da asibi ba ya da wani kaza duka kaza cikin gado in su kuɗi ne ya ɗauke duka in su da dangin sa ne na waje su ɗauke su raba daidai da daida da ɗan uwansa ne su raba kowane ɗaya da ɗan mutum amma idan mata ne to ko dai da ko ne ko ta da ɗaya idan ka ji ɗaya ke za a zafi ne rahun dukiya idan ka fi kaya za a zafi ne za a zafi ne bisa rukun dukiya daga biyu har zuwa sun gama shan Allah ina ba ba fahimta to amma ne mun ka iya cewa ya za a ce da biyu bayan nufin ta ya yi kun nisa fa in kun nisa an sau kafin kai lafazin sauka yana nufin sama da biyu sama da biyu kuma duk zuwa har zuwa na zuwa Allah Qur'ani da yana da biyu ba da shi ne malamai ce qur'ani da yana gama da biyu da ta hanyar nafsi ya yi magana da rabon mutu ɗaya rabi idan sun fi idan sun fi biyu ba biyu ta uku har zuwa illa ma sha Allah to bai ake yi a kai sai malamai suka ce iskin ba su yi ne tun da bai kai kai kai kai kafin abin da ba su ya kai rabi ina fata an fahimta tun da ke uku zuwa hudu zuwa biyar da ke yake biyu bisa uku ba to ya kamata sun ya biyu ta ke yake biyu bisa uku yana da gudun da yake duk da ba ka ɗauke ba duk da ba ka ɗauke kuma tun da an ce mai zakari مثل هذا الأنثيين وتوجد في كثير في هذا الذكر مثل هذا الأنثيين من يتابع ذات جدير جنة الدين في هل متأتى كبير تافع مثل نسيت هو دون كما تنسى تفاق جدا باعتني في ذاتنا في هذا المثل وهذا مثل ثاني كده إلا بطان في ولأبويه لكل واحد منهم مكتبة مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث لله كلمة الرعاية لبن بسيطة أو يكفى تسامي فيها والنمط ولأبويه بيت كبتة منها وطنك دي في نمط لكل واحد منهم مكتبة كل واحد منهم مكتبة الثلث هو هذا أبوك كيف يكفى min ma farka cikin abin da ya bari in ka da lahu walad amma in ya da wannan ta'in da kake ko namiji ne ɗaya ne da ɗaya ne matukar ne yana da ɗa kuma ga iyayen sa biyu kar ma mutuwa mai littafin wai wannan ɗan namiji ne ko mutum biyu ne uku ne hudu ne duk ba wanda da ba dai ba a bai tsakanin uwa da uba shine wani abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakun lahu walad fa in ba yarda fa ba yarda la nuku wa la namku babu da gaba ɗaya kuma amma ba na hakan gaba ɗaya wa yarithahu abawahu ko ma hakan sai a baka ɗaya duka في القرآن من كل من شيء إذا كنت لا بأس ما لا بأس طيب فقد ذلك هذا قائد بالذكر مثل هذه الأنثى كل هذا هو أسمه sai ka kafa ne gida ko da gida to su ko sai ka kafa da kuma ne da wannan zakar ne da hajjar kai ni ka karani ba kuma ka ne ba shi ne ko da wani da Allah ta ne in da kake ba ko ya ce ba ba ka da ba kada da ba da komai za a fito da kusti da hari da wani za a fito da kuma kuma za a kyale hankalin ka yi aiki don ta samu lada biyu na dan tunani da kuma na aiki da ayar in ka ma ka fahimto fa in kana lahu ikhwatun kana lahu ikhwatun to yanzu mun ba da da kowa za ta samu kulufi idan ya samu kulufani to mukabbara ba da da amma sai dai yana da yayye ko kalli ikhwa فإن كان له أخوة إذا لم يكن له أخوة يجب أخوة قائدة جمعي لما قال هذا أخوة أبن ليسان أما أنا أنا نفسي بجديد أبن ليسان أخوة أنا أقول جمعي بجديد أبن تنقيا سنة بقايا إذا دي من سينا بتنقيا سنة بقايا فلأمه السدس وما هي تكون في أباة سدس بقايا بيت كده إذا كنت أقول لك ليه ليه ɗaura biyar ya za a biya za kai ko ɗauki ƙa'ida yan uwa dai ba su da komai wannan yan uwa yanyi ko kalli ba su da komai tun da ga iyaye biyu suna bare musamman kuma uba sun yi wannan yan uwa yanyi ko kalli wa ne da ya ƙulla igiyar ta tsakanin su da wani uba yana yin yake ba ne da ka'ida dukkan yadda ya kulla dangantaka tsakanin da wani kudi yana da yau kai da za ka shiga da idan aka ce ga dukan da gafansa duk suna da rai za a ba duka wani abu saboda saboda ta yana nan don shi ne kulla dangantaka tsakanin da duka to tun da ko ita nan tana nan da ta tsinke ba wanda aka ne ne ina ba da in kuka yi zai ba aka zo yana kuma da gawa ba ya da ba ya da kowa da amma suna to da din nan ba su da cikin amma ba cikin sai na biyar saboda mai aka yi da haka domin ƙasuwa ɗin jam'in yin ƙasuwa wannan na da da su da tsayar da su da biya musu kuɗin makaranta da yi musu aure da akan iya uban akan uban ba haka sai ba ta ba ta kashi biyar shi kadai ita uwa tun da wannan nan ba kanta ta haɗu da kashi biyar duk da za a ba ta kai wani kullum gudan magani ko da su ina ba mun fahimta gaba ɗaya uba ya ya biyar sun rike mun duk ta asu ta hanyar asu shine da in kana lahu uswatun fali lahu duk wannan bayan wasiya da yayi yusi da ita ko ba bayan an riga an tabbatar da wayewa an an to da da da karanta Allah ko ba an riga an yi Allah ce aba'ukum ne ne waɗanda da za ta cikin iyayenku ne da ƴaƴanku Allah ne ya kasance cewa na ba kaza wani ba kaza la tudruna ayyuhu ko da a ce ku raba da kanku da daga ne la tudruna ba ku da masaniyar ayyuhu akbar da lakum nafa'a wane ne ya kasance da amfani da rubutu da kake ba fari da kan min Allah hukuncin nan wajibi ne daga Allah kar wanda ya ce da yadda ba inna Allah kana aliman hakima shi ko Allah ne ya kasance mai san mai kuma hikima saboda sanin sa a cikin rabin babu zalunci saboda hikimar sa da yanda yake a baka za a ko dalilin da yasa yake a baki ko da ke da gano ba ko da ke ya san da ko za ka fahimta daga baya hikimar da وآية تسعه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الرجع مما تركنا من باب وصية يوصي بها أو دين ولهم الرجع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله أليم حليم. بني قال في عند العلماء بعد ما نكتب بعد في إخوة من على رسول بان في عصر بان رأيته وبين بعد ما نكتب أخوان وبين إخوة بعد ما نكتب إخوة بعد ما في بعد ما نكتب إخوة أنا نكتب بعد ما نكتب بعد ما نكتب بعد ما نكتب بعد saboda ne a larabci na alqur'ani mai girma hakan kawo bayani ana nufin biyu in kana neman ko da game da wannan idan yi ta'ala ko wa dawuda wa sulaimana mutum ne wa da wa sulaimana idh yahkumani fil harfi idh nafata fihi wa zamanin qaumi sai Allah ko wa kunna وقلنا لحكم العلم شاهد بعدين إلى أن بقى نقول إلى أن بقى من العلم لكن نقول تقول إلى الله فقد صغت قلوبكما ما ما تقول إلى الله إن تقول قد تقول إلى الله فقد صغت قلوبكما أنا كأي قلوب إذا أنت تعلم قلوب جيت أنا إلى الله amma ta yi kai ko ne wanda zai ne ko ga abin da ba fara ba zai da garba garban ba ko ba ba ko akwai ana kawo dai ana mutum dai ana kawo dai ana mutum dai Allah ta wala in mutum ya baraka azwajikum illa yakun lahum walad kuna da rabin abin da mata yanke suka dai illa yakun lahum walad in dai ba ku da yaya idan kuna auren mu kana da dukiya sai ya kasance Allah ya karɓi rayuwarka ko ba ta da yaya ko ba ta da ko ba ta da wani san ba ta in ma dai babbar ba ko ta da amma Allah ya tafi rawa to idan an tashi da bangaren da za a baka rawa dukiyar ka shi ne wala kun ko mazaje kuna da mutu ma tare da azwajikum rabin abin da mata yanku suka bari in lam yakun na wani idan ba ku da ƴaƴa fa in na wani waladun idan kuwa matar ka tana da ɗa mata yanku tana da ƴaƴa falakum rubu mimma tarakna to za ba ku ɗaya bisa hudu na abin da suka dai min ba da wasiya in yi suna biya a dai bayan wasiya da suka a cikin dukkan su ko bayan ba su da cikin su shi ne a fara da zai ta ba su wannan akwai duk wanda masu su suke nan yana da rabin dukiya in ba ta da yana da ɗaya bisa hudu in tana da ne in tana da fatan nan da suke ne ɗaya ne biyu ne zuwa abin da ya sama ne matuƙar zai sama da tsawon mutum hukunci matuƙar za ta da ba ne hukunci su za a dawo kan su ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. إن كان لكم ولد فاتبعوا. وأن لما تركتم جيتي جوا بكم لكم من يجي لكم ولد. kuma ya kasance ba ka da ɗa kai na mijin ba ka da wani ɗa da ka taɓa haihuwa ko da wannan matan ko da wasu da ka taɓa haihuwa ba ko ka taɓa haihuwa wani kullum to matanka ko matanka za a ba su ɗaya da kuɗi ما يخسر من دوسة ولهم الرجع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن طيب، كان لكم ولد إذا كان يساء نفسه من يكون يقول الدين ويكون هذا فان تعرض أو لم تعرض أو تعرض أو تعرض كيف يكون كما هو يساء ويجب كل ولد فلهم الثمن مما تركتم إذا أبعد الثمن تقليل أبنك كبير من بعد يقول إن تكون بها أو بيت باب يقول بها كبير da an bayan da ake bin su a daga an kira wasiya an kira baki wato da suka da wannan hanyar gudu ka'adar min zakar wa zakar hadar ayyuka yin tana da yadda mun domin idan mun gane na ko zai ga zai tabbatar ta zai samu rabin dinka in tana da zai samu na biyu ko amma idan kuka ce mutum za ka ga gudun ta ba ba za ka ga gudun ta yi gudun in yana da ka ta ga gudun ta kaga dukkan mun dai ka'adar min zakari مثل هذه الأنثى كما غير المؤمن كما غير المحرم وقال لك وإن كان رجل يورث كمالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السبب وإن كان رجل كان من تامة قدر واجبة بمعنى تكتفي بمرجوعها وإن كان رجل معناته وإن وجد رجل إذا أنت من المجلس niyyatu wanda za a gaji kalalatan halin kasancewar ta kalala fassara da ba ta yi mara zakar sabbi yake kalala shi da wanda ba da asalin wari wala far'in wari ne kuma da asalin wari wala far'in wari idan kun ce asalin a dajin rabon gado suna nufin iyaye idan kun ce far suna nufin ya'ya wannan iyaye din sa'in kai da tsoron da suka haifar da sai ka kalli duk suna ne iyaye wannan tsaka ko ko wanda ta haifa ko kuma ta kai ƴaƴan da kamar ne yukoki business din ne tsaka to idan mutum ya ba uwa ba uba ba gaba ba jika ba iyaye ba kakanni ba bukata ba jikoki ba mai cin gadon sa daga sama ko daga ƙasa kenan sai waɗanda suka kai da kamar ne yayin sa ko kallon sa shine wa in kana rajulun yuriku kalalatan a yin ra'atin ko ko da kuke ita ma yuriku kalalatan ba sai ne ba ولا أجل أو أخت هو من منكم هو ده كده ده كده أما هنا ده كان ولا نبي هو ده ولا كان ولا نبي هو ده ولا ولا أجل أو أخت فلكل واحد منهم الكل فإما نبي ليش لا ده كده ده فلما وإما من ده لا ده كده ده كده فكان أجل أو أخت من إياه كل أجل كلا أخت

sai ubangiji bai faɗi adadin bai faɗi kalan ɗan uwan ba musamman ko a a a ba ba ne ko da ne ko kuma uwa ɗaya kai in ya ce yana da abu yana da ɗan a ukun ko da ɗan uwa to wannan ne in ce da kullu ya bi a ba din ɗaya da sai ne ko in in ba ta yawa ba ma'ana ko sai yanzu abin da ya sama mata ne zai zuwa abin da ya sama maza ne zai zuwa abin da ya sama ɗaya ne ɗaya da shi zuwa abin da ya sama duk wanda zai zanta a asfar ne zalika yanzu ne kamata ba su ka fahimci raka'u fi ko za su tarayya cikin sulusi za a ba su sulusi ne kuma ba duka su duka za a ba su fahimci ne idan idan ne zai zanna ɗaya da gida mata ko amma in kun sai kun ji wai na gane ko na gane ko da mutum na mutum zuwa abin da sama za ku ta yawa cikin ne da ya da ku ta mutu da ka kuskure firaka ikin nan da aka ce wato a nan gurin ka'irin yin da kuma kuma ajiyar ɗin da za a aiki da kwanan gurin dan Allah ya firaka wal mutaraka tasbih al mutawa da an ce mutaraka at-tafriq littafi tafiyya wannan mamun da mun dawo da za a raba ba dan da ke tsakanin mutum da namiji a wannan bangaren وهي بركاء فوق الاسم من بعد وصية يوصى بها أو دين باي الوصية باي الباقي إذا أدر باعكم غير مدار عند دار في فتوى فلما قال يا أمي في كل يوم تمام يقول الله القرآن يقول يا أمي إما دور باقي فباقي فكما يقول لك يا باقي أمي أما أقول لك هذا عبد الله بن مسعود يوم بكتاب وإن كان فرجل يورث كلالة أو زاد وله أب أو أخت لأم يقال كلام لأم بالمستوى لم تصدق متواترة فتكون قرآنا لكنها لا تبدو من كونها قراءة شاذة يستدل بها في باب التفسير وإن كانت لا تقرأ على أنها قرآن to wannan qira'a ce sabba qira'a sabba ana iya dogaro da ita a babin tafsiri babin tafsir alqur'ani duk da ba a dogaro da ita ba an dai tilawar qur'ani ko qira'an alqur'ani a cikin ne yan uwan ake nufi a nan ne kuma yan wani ne mu'minai dan haka idan mutum ya nufi ba ya da ba ba kakanni ba ya da ba jikoki amma yana dan uwa da ummi guda daya to za a ba su ɗaya bisa shida ko ƴar uwa ce guda ɗaya na ummiya to za a ba su ɗaya bisa shida idan har sun kai biyu abin da ya sama to za a ba su kuma su je kalama daidai wa daidai za a yi mu dakar yankin hajjar sun koyi ne kuma ba sun koyi da yake to wannan kuma kafin ya ƙara sa wannan ya kuma sanin Allah zuwa abin da ya biyo ba kan mutum ya san ƙara da ko su fito sura da Allah ya yadda surka irin Allah ya yi kusurkin kalala. Ilimin halaka ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد idan ne su ya karfi da ka suna maka fatawa suna maka tambaya don gane da gadon kalala sai ka ce da Allahu yusufin Allah da muku fatawa yana bayyana muku hukunci dangane da lamarin kalala sai ce idan in halaka idan mutum ya mutu lai salahu min waladin ba shi da ba wa lahu amana da qur'a falaha nisfu ma baraka da a baka rabin abin da ya bari da wato wannan yanzu mutum ne shi kalala ne ne domin Allah ya tafi Allah ne cikin kalala ko ce ne ne Allah ta laika lahu walad mutum ne yake ba ya ta yake ba ganin sai kalala bayan ba da dama ko ba da ne ko ya ba ka ne duk ne to ya Qur'ani yake mara ta ta dauki ne kalala bai ce ba ya ba da ya iya ya ba ni da abin tabbatar to anan ne yake da dalili ko ce walad ukul amma yana da gar'uwa to salahani kuma kai kaza a baka rawan abin da ya bai tun da har aka tabbatar wa ɗan uwa gado a baka kaza to ya nuna ba uban ka don inda bai ba da ya haɗu da abin da ta da su gado ba kamar yadda gani a gado yake da Qur'ani ba mai mai tun da ya tabbatar da abin da yake nuna ba da zai ce da mai kaza da wala da wala wala abin kuma sai ce wala da yake wala hamil ana ko da da nan dai amma tun da yake da yake ko annabi kuma uban ba da inda wannan da ba da ya ga da ba da كما قال ابن بلد إنه إن هلك ليس له ولد وله أخت فأنا بالأخت الأم بالجنين بلد لما يبقى أخت الأخت الأم الإنسان الإنسان رجل يمر في ثلاث أولاد وله أخ أو أخت فيكون واحد منهم الثلث لما يبقى الأخت الأم جنين بلد أخت الأم جنين بلد ده بل طلبه أخت الأم الإنسان لا تفعل مثل الثاني وده يتبقى أما أخت الأم جنين لا rai kuma za a bawa mutum duka a babu rubi don lokacin yin daban daban ne in da ko ne da ba sai a ce duka ramin cewa wasu kare ba ya ce zai ce a babu rubi don a babu ba sai duka ita shi ɗan sunan da kuka ɗan ko wurin mutum ya hudu mulki na kudu don uwa na wani suke mai ammai amma ne wurin da wani ukun wato fitikiyar da kone abiya domin da fitikiyar da abiya da hukunci ɗaya abinda samun kiyon da فلها مثل ما تركت فأجد يهوى يرثها في كل بيت جيتا إن لم يكن لها ولد فكما إن بكرتا جيتا جيتا يا باب الجنة ايه dan wannan zama zai yi ya zama asibi ne a za ka da kowa da kaddara ka da kowa kalala ce za ka da kowa yanzu za ka da karin ya za ka da kaza ba ka da akwai wanda zai fita wa huwa yarju ala man yutimma hawla fa in kana fa kullu sayyidi falahu nasbu risali mimma idan kun zama ɗan ne guda biyu kalala wajen ɗan uwa ɗan mata guda biyu هي في إضافة في إضافة معناها اتقاء كل حبين فله نصف لسان ما ترك يعظى في الدين فإنسان هذين بيدين وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل هذا الإنسان أما إسم تبني إسم تبني كما أن حقيقة النجاة ماذا فإنسان أبس للذكر مثل هذا الإنسان هذا لم يأتي من كتابه إيمان بجزاء لأنه لم يكن هذا yan nan da kusan idan guda ɗaya ne zai samu su duku in ya faɗo sun kai ni zuwa abin da ya sani za a samu na fi faru a cikin su duku za a raba daidai tsakanin maza da mata ba in amma farko wanda ke idan guda ɗaya ce mace za su samu rabi in namiji ne ke kaɗai zai samu duka idan ɗan mata da guda biyu za su samu biyu da uku idan ka har kuma da haka sun kai uku sun kai hudu kuma suka fi ka kaɗan maza da mata ake to za a ba su gaba ɗaya mai gabari mutum har da ɗan kai ne sai Allah ki yi bayyana Allah lakum an tadullu ubangiji na nufi bayani don karka kasa don karka rikici wallahi bi kulli shay'in alim ya Allah mai iko ne sai ne sai ne kan komai kai ne sai yake min babu wasiya ki yi tabi'a aw bayn ghayr mubar wasiyatan min Allah wasiya ce ubangiji ne ne wasiya ce daga Allah wallahu alim alim ubangiji ta ala alim ne na kali ne kuma halim ne ko mai juriya ne juriya ce ne bayan suna zaɓa mutane da dukkan kayan su da azaba amma sai musu bi ba don ya saba ba in dai ku ba da dafar ta ne ko ka ومن يطع الله ورسوله يجد كل جنات تجري من تحتها الانهار طالب فيها وذلك الفجر العظيم ومن رواه ان اعطاء وانكر من بيته اذن به تعالى من كتاب في الجنه يبدا الى بيته بدون ان تتجنب ومن كل رجل يجمع اما من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يجد له نارا خالدا فيها وله عذاب مقيم dukkan wanda ya saba wa Allah da manzonsa yi ta'adda yake tarbiya yake ta Allah to Allah da yana da bayyana a cikin ta har abada kuma wannan azaba ta zuka bola kanta Allah ya kare in za a ga tsoron nan da ne da na faɗa a gurgurje mai haka yadda fahimci ɗaiɗaikun kalmomi amma abin da yake mai muhimmanci ya kamata mutum ya gane bambanci tsakanin ɗan uwa wato ainihin waɗanda suka a kuka da la'abbai da la'ummai yan uwa la'ummai hukuncin su a kan gefe ɗaya kuma da la'akuka da la'abbai ko kuma suna yin tarayya cikin hukunci a haka ƙarshe kuma magana a kan yan uwa la'abbai da akuka ba ɗaya da yayin da wannan aya ta biyu wanda suke a gurin cikin surat da cikin farko ta zuwa ta biyu ita kuma tana magana ne dangane da abin da ya shafi yan uwa la'ummai ina fata mu fahimta ya ta ƙarshe wannan shi ne abin da ya shafi waɗannan ayoyi gaba uku

to me za a baka idan namiji mai kila yana da mace kenan to me za a baka ina ba ta an fahimta to daga nan gurin idan duk an zo annabi babu sauran masu cin gado to kuma sai a rabbi a wurin wanda da suke ganin rabbi za a yi ko a kai da kalmali wurin wanda suke ganin da kalmali za a kai amma dai ra'ayin da kuma a rabbi ya bi kai ne ne rabbi da ko wannan shi ne karin da Allah ya ce a baku to amma yanzu da ba a kowa ko ku kuma za a sake kafarta da wannan kafarta a arewa ta kuma wajen kada da kuka ce za a yi da kalmali يستفيد به الأبان أما إذا أن ربي يستفيد به الورقة بما من الميت الأبان أو الورقة الورقة نعم آية الورقة قدر النجم الذين الاستقبال واليتامى والمساكين قول من يقول لهم قولا معروفا أدل آية الكتاب وإذا حضر القسمة إلى القسمة idan dangi suka halarci ya da bangare wani ya kama da malayu wanda ba ne mutum da malayu ne gida suka zo ya da bangare wani matarki da talakawa har da tsohon ko dan ba su wani abu daga cikin wannan abin da ya tsoro da mutum ma'arufa ko faɗa musu magana magana mai daɗi yanzu wannan aya tana magana ne da mutane guda ne da ya karɓar suke magana kai dangi a nan da dangi da ake nufi dangin da za su da cikin واليتامى ملايين والمساكين da miskinai mutum ne mutu an zo da bangadar su da waɗannan kalan mutane sun zo kallo ya zo da bangadar to ubangiji ya faranta ko ɗauki wani abu daga ciki da za su kafin a kawo da bangadar farko ko hin yin ko an yi tafi yin daga cikin yin bangadar kafin a bayan kun dan ba su ya kore da hukumar ma'arufa ku faɗa musu faɗi wanda yake mai daɗi ko ya da ɗari kun da dukkan marayu ko karfe rana don da aka ba su sadaka ce da suka tafi kungo kungo kungo wato alwakin da mutum da kuka ta zama wanda to wannan aya wannan aya malamai sai ka fara kan ta halin yadda da kana da kaurin kuka to ai ka da kuka da kuka kuka ba hadisi ya maka cikin da bukari abdullahi da yake da kafa da kana mutum kana ba ban da kana mutum aiki to inda kana aiki to idan waɗannan mutane suka ga ya zama ban gari waɗanda sun ga cikin yana ba a su ne sai ya yi ne ko su haɗu ne nan ma aka ba su ne وكان يونس في بني الناس دون دون في بني المتعبدين جنبنا في جنبنا إلى يوم الذي تقول بني الناس في الله دون ويوم الذي تقول بني المتعبدين ويوم الذي تقول بني المتعبدين كيف تقول إذا لم يكن دعا يتفضل حتى يجب أن يوضع الكتاب هو في واجب دون إذا انت لك خلص يوم الذي تقول هذا المتعبدين هل يريدون على يوسف التفصيلي akwai wata farko guri sabai a cikin littafin su bayan bayan an tayi da ayar Qur'an wanda yake cewa shi abin da yake fahimta da wasu ayar sai da irin yini ya tsira lahu qawlan ma'rufa yake sai da irin yini kullu qurban kenan ya kuma dama suna da dadi ya tsira lahu qawlan ya ne talaka an gaba da da gama da ya mana da بندہ dan dan terkenal hanya dengan terkenal maka kita berakhir. Anda dapat ini yang mana kita ini ya. Mana hanya kita berhenti kerana ada. Ini ini ini kita. Mungkin lah. Kita mesti kita ini kita ya Hmm. Hmm. Dengar apa? Hmm. duk suna da cikin nan ne yardan na hudu ya kuma da yawa ko farka da bangare saboda su ne ne su ne ke ɗaukar da Thank you. to abin da ya yi da an kai wanda tsakanin mace da ya hanta nan da yanzu ba ka magana kan bambanci tsakanin mace da mijin kai kana magana an ce a wala hunna rajulun min mar'atin illa min sunnati mar'at fa in kana lakum mar'atun qalbun muslimin an ce idan kuna da yaka a idan ka da yaka za a ba ku rubi in dukiya na dauka idan kuna da yaka za a ba ku rubi ta ta to sai rubi ne mun da hikimar dan suna da dan akwai ka aka ko a ba ku ko rubi ta ya aka kawo rubi musu adadin rubi kuma yar ma ko da mutum kuma da kuma kuma sai da mata ya mutu na yau da anan ne da su da waɗannan ba galibin abin da ke kawo faruwa wannan ba zai zanto ya dole ya bukatar kulawa sama da sama da shi wannan shi ne wata rinjayen faruwa ka iya ya wani da ke zama babba iya ya ɗan har ma yanzu ne na kai amma nan ba shi ne jawabin ba abin da ya faruwa abin da ya faruwa yaron ya zama sun karami to kafin da karami ne bukatar kulawa sama da ita sannan ita dole iya yin tafiya ya ba kuma za yi ta samu aure ya da na mutum ne da gaina da rayu yara duk da waɗannan da mutum ya zai ba nazari da an ka tafi da rufiya kan daji ka tafi da yanzu ke malamai suke cewa dole ne kadar abin da ana fara kulawa da baki ne kafin rufiya amma da nuna hikimar aka fara ambaton rufiya kafin baki a cikin qur'ani aka ce dole ne baki yana da wadanda ba zai zuwa cikin a bawa kayan wasiya ko galibi ne ɗin da haka kawai zai a baki zai bane yin wasu sai Allah ya fara gaba kan da su don kada ta ta yi wasu. Babin wasawa, babin da zamu shiga cikin zuwa babin da yake magana dangane da wasiya. Alwasawa zangi ne da kalmar alwasiya. Wasiya kuma shi ne mutum ya bayar da wani yanki na dukiya da wani ya ce bayan mutuwa ta ya zama na wani a ba shi kanka. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما عرفت من مسلم الذي كان يريد ان يكون يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده متفق عليه وانا اريد ان تقول عبد الله بن عمر الله تعالى الدابري يقول لما ان الله صلى الله عليه وسلم ياتي ما حق امرئ مسلم بايع تركه في مسلم المسلمين baya cikin tsotsar mutum musulmi mai zo sai in yuridu an yi yatiri yana da wani abin da yake so yi wasiya cikin ta ya bi su launa sai ba cikin hakkin ta har ya kwana da ya biyu in na ya yi ya tuhu da mutum da ba su wasiyar ta tana rubuta a wurin ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dace ba baya cikin hakkin ka ba za ka dama ba kana da abin da za ka har ya kasance an yi wurin jefa sai abin da yana rubuta a wurin ka yanzu wani wani ne kenan wajibi ne rubuta ba ni kan kana da hadisi bukari da muslim kai ga nan yana abin da malamai suke cewa ita wasiya tana zama wajibi tana zama mustahabi yau wasiya ita zama wajibi ya zama akwai hakki akan kana mutane ne wani dukiyar wani ajiyar wani ko babu wadannan jirgi da suka sani sai ko da aka bar ma ajiyar ko aka bar da bashi ko da ko da ba sun wanda ko da da ba ka ko ko ko kana banka to irin wannan wajibi ne ya zanto ka rubuta ka ajiye a gidanka ba dan ka san da kusan baban to yi wannan nasiya ta zama ta wajibi dole ta wasiya to to wani dole na na ko rana ta ba da sun ta na ba ko da bayan na mutu na yi umarni a sayar da kaddarori na ajiya su sannan a raba dole ka rubuta wannan wasiya yi da ta yi ta dole amma wasiya ta yi ta haɗu wanda ba za ta yi wasiya ta fara ko da ta rana za ta yi fara wani kawai to to shi kenan wannan ba za ka kullum sai ka rubuta ba ko a ce bai kamata ka rubuta ba amma dai yana da kyau rubuta ta ita kamar da hukunci da mutahabbi rubuta ta namun tahabbi ne ba dan sai ya saboda ko da bayan mutuwar ka ta inda da za su jayayya ko musu ba wa an ta dira bi ya kafin radiyallahu ta'ala anhu qala قلت يا رسول الله انا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي واحده رحمك الله ولا يرثني الا ابنه لي واحده افاتثبت بثلثي مالي قال لا قلت تصدق بسبعه قال لا قلت تصدق بثلثه قال الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه أنا أريد أن تقول لك السعد ابن أبي وقاص بين الاسم السابقين الأولين كما بين الاسم الأبرز لما الأول في الجنة بين الاثنين ستة من أهل الشورى kwamitin tura wanda wato ainihin aka yawa lokacin ina ɗan kasa ko lokacin ina da kasa an karɓo daga sa'ad bin abu waqqas yace kuntu ya rasulullahi ana zu malin wa la yarithuni illa ibnatun li wahida yace ya ga Allah ni din nan fa ina da dukiya ba ko mai jin gado na sai ta guda daya ban da kowa ta ita a ba a tasadda ko bisu sai malin shin ba zan yi barka da dukiya uku dukiya ta ba idan ya sai ta kashi ɗaya na ita kala ba manzon Allah su a'a kuntu a ba a tasadda ko bisu فهالة يتكففون الناس كيف القول يتكفر عالة ثلاث فلتكاية متى ليتا يتكففون الناس ثم ميتا أن لا ينتج مثلا هل أقول كيف؟ بني التكفف فيما مد الكف مد الأكف إلى الناس يتعالك ميتا أن نزاد هذا اللي بلو كنت يتكففون الناس بما نعرف عليهم الناس يمدون أكفهم إليهم ثم ميتا فاكتا أن نزاد هذا اللي بلو كنت هذا اللي بلو كنت وهم يتكففون الناس بمعنى يأخذون ما في الكف مما يعطى إليهم suna karɓar abin da ke cikin kasan hannun wanda ake bi kafin haka ba abin da ake bi kafin hannun da aka da yawa in ba bukata wannan zai ka karɓa shi ne suke kasu karɓa suna fata an fahimta dan kawai in ka taɓa yadda shi kan bara shi yasa malamin ku matsayin fasara guda biyu ko dai ta kafa kunan nas ya mudduna a kuffarin ilin nasu wani asabi ko kuma ta kafa kunan nas ya asabina nasu a kuffi min nasu a kuffi min ma yi ta ilaihi suna da dan sauka to ka a cikin wannan hadisi ta suna da ka ya nemi yi sadaka abin da ke nufi da sadaka a nan shi ne wasiya wasiya ce ya so da dukiyarsa duk da ka duk yawa wasiya cewa a bayar da wani a bayar da talakan gidan wani ko marayin gidan wani manzo Allah ya a rabi manzo Allah ya a kuma sai magana Allah ya ce kuma sai na da yawa to amma tun da bai hana ba daga nan sai malamai suka fahimci cewa yana daga cikin sharafi na wasiya wanda zai wasiki kada ya yi wasiya sama da kai bisa rikin dukiyarta za ka iya ɗaya bisa biyar kai bisa goma ɗaya bisa kaza har zuwa kai bisa uku amma da ya kai ɗaya bisa uku ya kai rabi to bai halatta ba idan kai irin nan wasiyar to waɗansu da suka ce idan magada sun amince su babu da shi waɗansu suka ce a'a ai ko magada sun amince dai za a dawo dai dole wannan kai bisa uku kawai za a bayar a kyale ta abin nan an gane ko wannan hadisi da kuma malamin da zalim ya yi wanda yake da wada wato ta gina zuwa kaf ya yi wannan rufin lafiya ne a hajjin ban kwana da annabi ba eh. ja'ahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya'udu manzo Allah ya zo domin duba su fa kana lahu sa'ad sai sa'ad yake da ya rasulullah ana biman ni la abu kun dukiya ne alhadith hajja ta san hadisi yasbu lahu hadhihi aisha wannan sarka ta duki cewa zai ita ta duki da shi za ta gaje su sunan da aisha wa lam yakun bi sa'ad al-hulal bi ban da ita ba ta kowace ya alaihi وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يكون لأنه لا يحيى فكان لكعب المدينة يحيى في سنة 55 في ذنب ليلة الدفاع يمكن في سنة 50 بأربعة هجرة يلا بين الأولاد أبي بائع إبراهيم وعامر ومسعر وعمر ومحمد وعائشة لا يكون ذلك في سنة 50 inda ya bayar da dukiya ko ya yi da dukkan dukiya ko kuma daga baya adadin ya kasance da kaga zai zan dukiya nan da su sami yana abin da ya kamata ko malamai da malamai da wanda ya zan fada da magana akan hadisi suna tsara cewa a ji wannan hadisi na nuna halaccin da yake da ba yana cikin mutum da yake da tsara da aljanna yana cikin kamar ko ranar mutum shi da kuma dan kafa ya kafa dan ya ta halifa ya yanka amma karba da kuma da wata kuma kuɗi ne a cikin fara kuɗi ba ya tsere jihudi ko ba kuma da wani wadan suna ba su inda inda ya da su ne karkafi karkasa karkasa mai kyau karkasa duniya ba wanda ya a Allah da wasu gudun duniya in yi gudun duniya amma yana da cikin abin da yake turare mace ta halal kuma a jikin duk malam karamar dabba kuma dukiya ko akuya kuma abin da yake a jikin dole ba ta ciki da karfasa sallallahu alaihi wasallam ko da cikin hadisin da sai cikin bukhari a cikin shafa'a annabi ya faɗi kuma lokacin da karfasa a kai a hannu yake gina mun yake ana sun yi da adama ya la ta ni ne da na adam da ba da alfahari ba ko ko saboda ne kun ci gaba da bayani sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan bayar da rajulun kenan suka ce gasa gina zuwa ka al'asar da zai gina biljanna amma kuma ga gina da dukiya ba a kai da kuma ku bari Allah su je da yi da biya da kai da ne sana'o'i da bari duk Allah sun ba mu sana'o'i su da daga ba biya ne da su wata rana sai sun yaji da zaka gudu don kula ba da don kun kira kun kun kun kira kun kada kuma kan kamar ne kallon kun karafa kamar ne nuna guda saboda ni mun tsaya da wasu ba su ne suke ci a maimakon mu su gani to ne da su cikin harkokin انقلبوا وعن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أمي كلفت نفسها ولم توفي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلا أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم وانا أريد أن أقول عمر عائشة أن تكاد الدار بريدة وفي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم wani mutum ya zo wurin manzon Allah kira da abin Allah tabbata gare shi fa kana ko yace ya rasul Allah ya manzon Allah inna ummi kulifat nafsi mahaifiyata an zaro masa ranka abin da yake nufi irin mutuwar nan ta daga ko ba ta ba ba a tashi wani wata alama da ke a ko wani abu ba uku kulifat nafsi haka ya aka zaro ne da ba ta ba mata da ta bid'a irin mutuwar nan ta bid'a kenan walan tuki ba ta zama ne da sun da sun da iyawa da magana ce bayan ka mutu a yi ba a yi ba a yi kaza ko ko wa azunnuha ni ko ina sai ta mata da kan mai ta kan da ta ta samu damar yin magana ta fadda kallon da ta yi iya cewa a sarka da kaza cikin dukiya ta yi sarka da kaza cikin dukiya ta amma sai da ta samu dama ba malaka in zira ta ba da ta samu dama da ta yi a falaha ajiri in ta tabbatu anha bayan sai mata ya ba ta samu lada idan ne sarka a madadinta na bayar ta sarka قال نعم ما قال له ya halatta wato wani hadisi kaga dangantaka da babin wasiya a ce ana yin wasiya ne kafin amu to ga shi kuma da kuma ba amma dan kuma ko da samu san inda ta hari da inda za ta samu da magana da kai wasi wato kuma ana mutum ya yi lokacin kafin lokacin da ya ya amfani da lokacin kafin ya kuɗi sannan kuma wannan na nuna idan ta yi sadaka domin mahaifinka ko mahaifiyarka nan ne za a kai masa ladan dan da sai annabi ya ce nan ne in kai sadaka yace in na ba da sadaka a madadinka za a karba mun ko in za a karba hadisi bukhari da muslim suka rawaito amma na kaji nan da وعن ابي امامه الباجلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه الوارث رواه احمد والأربعة إلا النسائي وأكثره أحمد والترمذي وقواه بن خزيمة وابن جريج. عن كذا حديث القعداء إمامة الباهلي الله تعالى الباهلي. يمكن هذا ما الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. للي الله يعطيه دكة من ما بدون حقي ويكلفه. ده لك صلاة وصية لوالد. ده أي yi ده ga wanda dama ya zo su ده miji ko mata ka ce za ka yi ce za ka yi wa mijin ta wasiya in na mutu a ba su kaza a'a ya yana da gado ko mutum ce ya ɗanka wasiya shi ya mutu a ba ɗanka kaza ko ɗansa kaza ko mahaifinsa kaza ko babansa kaza duk wannan suna da ne suna da rabo cikin gado da haka fala wa su yi wani babu hukunci ga wanda yake mai cin gado to wannan hadisi shine malamai suke sabani dangane da dangantakar ta da barin Allah ta'ala a cikin suratul baqara كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن فرد له بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من ملوك جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الذي كتب عليكم أن تلك أن يلك إذا حضر أحدكم الموت idan mutuwa ta zo ɗaya da cikin in tare da kawai in har ya bar dukiya kawai an yi nufin dukiya me aka yi zarta alwasiyya lalle mutum ya wasiya min walidaini da mahaifa guda biyu wal aqrabina da dangi mafiya kusanci ya wannan wasiyan bil ma'ruf da hanya ingantacciya a shari'ance hakan ala muttaqin hakki ne da Allah ya tilasta cikin masu takawa فمن baddalahu ba'da ma sami'ahu wanda duk ya musanya wasiya bayan ko ya jita ka ji lokacin da mahaifin ka ce ko da bayan mutuwa ka ba wani kaza da wani kaza kuma sai ka juya fa inna ma ismuhu al-mujrimu baddalu ba zulmin ma hawa kan mutum ya wasiya duk والله سميع عليم الله موجود مثلي فمن خاف من نية جنفا كنت مكرهين من كل دور وصية فيك بك ولا iya yin من ذي جنفا ke da gaskiya aw isman ko sako kai ko gaskiya kamar misali yayi wasiya da abin da ya fito mutum kun dukiya jarar kenan almayli an tarikin rasal kai ko a gaskiya aw isman ko yayi wasiya da kai barna yake ko da bayan ya mutu gidansa na unguwa kaza ya ba kungiyar kankarta a je a kai a je a wasiya sai an ka kai ya samu tsakanin yani bainal yati fara isma alaihi wannan babu laifi wanda biyu kokari ya gyara da a a ba za ka ba da wasiya ɗaya wata uku ba dan wanda ya kauce sunnar annabi a a ba za ka wasiya ne cewa gidanka ka bayar in ba da ko in kanka ko ɗan ba dan wanda zai zanto sako kenan daga lokacin zai je ka hanyar zuwa ranar tashin kiyama sai mutum ya kokarin ya sulhu to fara isma alaihi inna allaha ghafurur rahim to abin da yake so da mutum dai Allah ya kutiba alaikum wa hadar ana da kun gudu in tare da saura alwasiyatu bil warid to sai na hadisi yake kawai ba ba ya kuma ba cewa da ne da gantukan hadisin da ayar shi ne kuma malamai sun yi ne ne wani suka ce hadisin ya zafi ayar shi hadisin ya ayar ita ayar tana magana akan farkon lokacin da aka ana yin ta ne har zuwa da iyar amma dai wannan hadisi ko yake a ka'idar wasiya yanzu an dinga yin dukkan mai gado da rabo a gado sawa'un zai shiga da duk da addini har mu gunki kenan ba za a ga shi wasiya ba ina ba rabin bauta to abin da wannan ya hawo shi ne matsalar sun da sun suke da malamai da cewa sun hadisi na kafi aya ko ba mutum ya ba in hadisi na kafi aya dole hadisi ya zama da wasu ko a hadisi a ma na aya to amma dai wani gunki ne wani kuma da yake cewa ina hadisi ya kafi aya to shi ne gunki na kafi dan dole biyu malamin da suke cewa hadisin ba kafi ayar ne ba ayar da ta tace ta ita ce ayar lura yin Allah fi auladikum tunda aka ce wani abawaihi da kulli yahudin minhum masjid to ana gaba da wannan wannan shine sai manzo Allah inna Allah qad aata kullu dhi haqqin haqqa wa huwa ma dhakarahu fi ayatin mawarith ya zo wa wani abawaihi da kulli yahudin minhum masjid mimma taraka in kana lahu ya ga ba da wa da wanda ya mutiya kuma sarhi ne annabi amma hakikan fata hukuncin a wata mawari su ta fata hukuncin wancan na titi da ake na iyaye wannan bayani ne ga yakin amma tun da shi an duro ne ba don ya tafi aya da ko don ya da rami wa an yin ma'u lokacin zikir ne su bayyana bin nasu haka suka ce domin da bayani kenan wannan ba kawai wa wani in ma mun dauka ta da wani mun dauka da ta da wani wanda mun san cewa don iyaye da za a yi musu ne ba kuma da Allah ya tsara wasiyar da ya kallo ya ya ba da mutum baya da dama ya zo ko ko da bayan mutuwarsa kar a kaza kar a kaza kar a ba wani kaza ta duk ƴaƴansa ko kar a hana wani kaza ta duk ƴaƴansa gado Allah ya riga da zubutun raba da kansa kai dan adam ba za ku dama ko da Allah ba za ku dama raba a hannunsa ba gaba ɗaya da Allah ya rabu ko la tadruna ayyuhum aqrabu lakum wannan la tadruna dan ba kowa cikin mu la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a da haka wanda Allah ta cikin Qur'ani haka za a raba ba wai bikin su ko ba ba ba ba ba ba ba a yi ba haka kuma gina gina gina da eh ba ni ne ko da Allah da Allah ai da kai kai wa alaikum assalam wala mutum ya aiki kula sai kudi da karaba wanda ya san sai da ranar ba su yaron ke ta da duniya sannan bayan matan ta zauna ta take fita da aure kuma aka da yaron ita ne aure bayan ta aure da yi kuma sun dawo a cikin su. Yanzu wannan da wannan ya yi sa nan kuma ya kai ko magana auren tunda ba za mu ta bane ko ba za babin auren kitabun misali ada kitabun da kitabun kitabun misali za ci shi daban dai zai hana da wannan wannan yanzu magana da ban gado kai rafi ba mutum ne yake da aikin ko gobe za ka kai musu haka ba aka da gado ka na ko hakan ta kada ta fito ko fito ta ta ta da kuma ta aure daga ba bayan ta ba ta kira gidan aure ko ko da ya dawo wannan magana aure da ta ko da aure da ta amma magana da gado da ya riga yanzu an riga an raba wa sauran mutane da matarsa da sauran ɗan uwansa a nan gurin shi ne yana da zaɓi guda biyu ko dai ya karɓi kayan sa in yana so tun daga ya dawo da rai ko ya bar masa sadaka ita duk wanda ya halatta wannan hadisi ina nufi in Allah kama haka kullu bi haqqin haqqa wa fala yusifu Allah rawahu Ahmad wal arba'atu illa nasai wa haqqahu Ahmad wa Tirmidhi wa Qawwad bin Sabina wa Ibn Jarud hadithu ne ne sahihi قال البخاري في صحيحه malam ya lamba da kasa yake bukari ya faɗa cikin mantaccen littafin sa yake babin la wasiyyatan wa'id babin da yake magana cewa ba a wasiyya ga mai cin gado wa ba ka ibn abbas kana kana al-mal min walad yarwi ko da abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas cewa kana al-mal min walad dukiya tana tabbata gaba wa kana fi wasiyyatu min walidayni kuma ba ta wasiyya tana tabbata ne da iyaye ba a ba abu na gado فنفخ الله من ذلك ما أحب فألا يسأل أبن القدامى تكون مثل كيف تنتهي تنتهي فجعل للذكر مثل عبد الأنثيين يدا وقال له لذمة الدين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وأعوذ بذلك وباقي يدا كل من بتكون بتكون بتكون بتكون قال الحافظ ابن هجر في ابن هجر يا بقى في الباري سيد سهول البخاري هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع wannan tarjama da bukari babu la wa qul la yari la ga gudu na da duki marfu'i zuwa ga mun kuma hadisi na makaran ta wuce kaga bukari yayi babu da ne cikin tafsir ta ka annu bi lam yusbit ala shirk bukari Kana hadisi da tabbata ne da gudu da bukari da kan hadisi ka tarjama duki a bakin da sai da riwaya sai yi ne ne da ga magana ka hadisi duka da ibn Umar ma haka da ibn Umar bukari duki واستغنى بما يؤتي حكمه لو بشر الى ابن هذه حكم يؤتي حكمه ابن الحكم حديث كفايه وقد اخرجه ابو داود والترمذي وغيرهما من حديث ابي امامه وان حديث ابي داود بالترمذي كله فهو حديث ابي امامه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في حجه الوداع ما دام ان الله تعالى فغسل الساعه حجه الوداع حج البلد كانت هي ان تهديه ما له يقول اسماعيل اسماعيل بن اياس cikin da hadisin abu isma'il ibn ayyad wa kad kawwa hadithahu wa kad qawwa hadithahu ko kawwa hadithahu an al kawwa hadithahu an al-thamiyyin min al-a'imma da yawa daga cikin manyan malamai sun karfafa hadisin isma'il ibn ayyad idan ya rawaito su daga wajen mutanen sa min al wal bukhari cikin da suka karfafa hadisin sa akwai bi ahmad bin hanbal da imam al-bukhari amirul mu'minin ibn abi wa hadha min riwayatihi al-bukhari muslim wannan riwayar ko ta Isma'il bin Ayyad tana daga cikin riwayar ta daga Sahih ibn Muslim wa huwa sahabiyyun thika mutumin san ne amintacce wa sarra fi riwayatihi bi tahdid inda kulli a wajen riwayar da ke cikin kulli sarra bi abi ya fito kawa ya ce haddathana wa ta kuma da hadisin da mudallisi wadanda idan sun ce an fulan ba a yarda da hadisin amma in sun ce haddathana fulan ana yarda kada lokacin an ina da mamaki mai yiwa ya fito da daga wajen sa mai yiwa wani ya faɗa masa ya to wannan wurin da ya faɗa masa yake yayin shi da kanki ba da na kira inda tabi amma in ku haddasa na to nan ne wato wani ko ne ya faɗa ke وفي الباب عن عمرو بن خالد عند الترمذي والنسائي وعن انس عند بن ماجه وتذكر من الباب يقول ابن جرير جامع ولا حديث عند غانم بن خالد عند الترمذي والنسائي ولا حديث عند غانم بن مالك عند ابن ماجه وعن عمرو بن سعد عن ابي عن جده عند الدار قطني اقول حديث عن عمرو بن سعد عن ابي عن جده في عند الدار قطني ولا يخلو اسناد كل منها عن مقامه كل kan bidiyoyin da duki ba za ka rasa fitowa a cikin sa ba lakin na majmu'a ha yaktabi anna sanadin hadisin da ɗaya yana nan lalle wannan yana da asali sananne bal janahu shafi'i fil ummi imam shafi'i ya faɗa cikin littafin sa al ya kai kafa zuwa ga anna hadha al-matna mutawatir yake wannan matni na inna Allah qad ata kullu yawmin hatta huwa la yaqulu wa yake mutawatir ne فقال na ذاك يوسف وجدنا أهل الفتوى ومن حفظنا عنه ينفع ما أبو ذاك فراء ذاك منه ده وأن ذاك حدث يوسف من أهل العلم cikin masana ya ku a cikin nan Allah min qawli cikin karin rawa wa mun min minki la ya fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ta tsakani dangane da cewa lallai manzon Allah kana aman fatin ya faɗa a shekarun da aka yi yakin fatin makka ya ku ma wa fi yuhal wari wa yu'minuna annan haka zuhu suna rubutu wannan da gairin jirgin da suka haka sun gidansa min mallakuhu kusa irin wanda suka gaba da su min ahalin ilmi daga ma abuta ilmi fa kana na ɗauka fatin an kafa sai zan sai taron jama'a ne suka rubutu daga taron jama'a magana ta fi kenan مالك ثم تكلم الحافظ ثم تكلم الحافظ على نصف آية الوئية sannan sai ibn hajar a cikin fadar gari sun yi magana dangane da ta ayar wa'iya da ke cikin suratul bakara فقال وقيل إن الآية مخطوطة وله فكرة آية موثوقة وله فكرة مخطوطة لأن الأقربين أعم من أن يكونوا وارثا ومن لفظ الأقربين هنا بفائدة يا كافي ومن فكرة كل باب وجهة عند نظافتي وكانت الوقوف واجبة لدليلهم با تنكوا وهي ذاك تدك القوة بسكن بيدي daga baya sai aka bai wa waɗansu daga cikin dangi rabo na gado waɗansu kuma aka yi shiru to wani wata tafiye kenan a wani hajji ibn hajar فخص منها من ليس وارث بآية الفرائض وبالحديث لا وصية الوارث هذا ليس بدنا كنا لكن هم يقولون ما هو ولم تكن هو كما كتب البخاري شرح سبيل البخاري من ليس هو البخاري ينا بكتب دواء ينا بكتب البخاري ينا بإنجاز الكاري ينا بكذا ينا بكذا أما سام اللبتة من إلى كتب البخاري أصلا البخاري كان بوحلا يتكون هم ابن علي الشوكاني a lokacin da ke karantar da bukari a yanar aka ce da biyar da ya da karin samun da sai ta ai lahu ya ta babu kadi ورواه الدارك من حديث ابن عباس رضي الله عنه ما يزال في اخره الا ان يشاء الورثه da yake la wasiyatan yari ba wasiya ga masu cin gado ko to wannan daru kutun yari to ta hanyar hadisin Abdullahi dan Abbas amma a karshen ya kala lafazin illa an yusa alwarasa sai in sauran mazaga sun ga dama to ta iya tabbatar da wasu yadda mana shi ga wanda da cikin su to sai dai wannan ziyada din da Hajar na ce isnaduhu hasanan sanadin sa hakan ne amma bincike ya nuna munkar munkar da yake ma'ana ko da sauran magaba sun yadda idan kin yi wasiya da ɗaya da cikin yi ko kallon da za a tabbatar da su ba وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زياده فيها صلاتكم. انت في حديث لك معاذ بن جبل يقول من الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تصدق عليكم الله يومك صدقه بثلث اموالكم في نوابات دامكم يكتب وكاكو تداوم بصدقه الثلث في عند وفاتكم لوكة المتور كو زيادة في حسناتكم بين ذنبه الذي تكون أي سنجد ولا حديث ليس يجوز ذلك يروي وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء إمام أحمد يروي حتى إمام البزار يروي أما تهير أبو الدرداء وابن ماجه من حديث ابي هريره حتى ابن ماجه في روايته اما جهل ابو هريره رضي الله عنه وكلها ضعيفه يقول كل كلمه عنده ذكر ضعيف لكن كلمه يقوي بعضها بعضا sai dai tsawon suna kafa fasati har yanzu ko hadisi ne sahihi da haka da yawa daga cikin malamai suka inganta tafi da sannan suna cikin dunya ban cikin irwa da gani karkashin hadisi na dubu daya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya babu wajiha wannan babin hadisi ɗaya ne a cikin hadu zamu karanta babu ne da yake magana dangane da addu'a alwadi'a ita ce addu'a in ba ka addu'ar mota in ba ka addu'ar gida in ba ka addu'ar kuɗi in ka ajiye ne menene hukunci haka ita wadi'a ɗin nan addu'a mutahaddiri in an baka ajiya ka karba mutukar kana da tabbacin za ka iya kiyaye ta da za ka tarwanta a wurin ka dan kina cikin at-ta'awun ala al-birr wa Allah ta yarda ta'awun ala al-birr wa an amru bin ta'awun ana bi an jiddu radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akaba abu da amru bin abi abu bin ta'awun ana bi an jiddu daga manzon Allah manzon Allah ce man mutu bi'a wa bi'atan falaita alaihi damamun duk wanda aka bai ma ajiya in abin ajiyar ya bata babu biya a kanka a kare da ibn majah da ibn majah ba ku ibn majah ya yi amma sai da sai da ibn a ciki ne annabi sai da ibn musanna ibn sabah ko huwa mashruk amma na samu hadisin da yake zai fa'idantar da ma'anarsa inda take ne shi ne hadisin la na ala murtaman la zamana ala murtaman amintaccen mutum ba biya a kanka duk inda ka za a biya an yi tsayin ka kara da gwamnati biya to ba a yi karamin da ba zai biya ba shi malamin da ce ko an gano a gwamnati kafi tare shi ya yi sakaci ko zai biya amma mutukar ya yi kuma ta kai gari gari tsare a to yi za a biya karawanta to shi kenan ba ka da ka ce biya ka duk da kuma da yi ka ce biya ka da zai biya ba kuma gwamnati alƙali na alƙali ya ce ya da ya zama mutunci ما ليس وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة babin da yake magana dangane da rabon sadaka ya yi tutan a karshen babin zakka wa babu qatl al-fayl wal ghanimati yati asl al-jihad insha Allah ta'ala amma babin da yake magana kan rabon al-fayl da aka samu wajen ka bai da ta hanyar yaki ba wal ghanima da dukiyar da aka fara da ta hanyar idan ana yaki yati asl al-jihad wannan babin zai zo bayan babin jihad insha Allah ta'ala sai ma ne inna ma qala musallifa hada ko hanyar da wannan magana me muke bukata da ya faɗa mana wannan maganar ana cewa babu rabon zakka ya gabata a ƙarshen babin zakka babu rabon alƙawari da aka nuna zai zama gaba a bayan babin jihadi yake inna قال المصنف هذا لأنه خالف ما جرت عليه آلة مؤلف الشافعية abin da ya faɗa ka kare kanka yake dan ya saba wa abin da al'adar masu tarihi cikin mazhabin shafi'iyya suka saba yi min jami hadin da babu ne kallon da kafi sukan kawo babu rabon zakka da babu raba farka da babu ganima da babin wane ne kaunan da kaunan da kawai kafin kitabin da kawai za su fara kawo fa huwa amara ila ma huwa alaihi bihi ma suna kawo a nan ne suka ce domin sadaka shi ina wani in yana sadaka ne kauri zai aure ko ta aka yi kitabin da kawai za ya fita ne wani abin da nuna ya zai aure sai aka yi kitabin da kawai za ya fita wani yasa ya sauki aure sai aka yi kitabin da kawai to amma sauran malamai na ne ba suka ce a'a in dai aka magana zakka to ai ya kamata a haɗa babin da kuma abin da ya so ake ba فهي لا تكون كما تعاقب بالقدرة باب المغرب فهو عمل إلى ما هو علي بإذنك ما ليس دهك يا أيك تعدين كيف ذات يراد وقال من بابك جدابي فألهقهما به في يكاد الدول من بابك جواب إن بفك ذات رحمه الله رحمه الله يجزاه خيرا أبي ما نقول هذا يقول الله سبحانه وتعالى أما نقول كتير الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما من كان تعديث بيتي سوى في المستهم المولود ورثة فتسيب عليه الدنيا تنكا to za a ba su gado to sai ciki har zance ya kai da haihuwa da ake asibiti dan suka ce idan ma yaro da ya kuka wani lokaci likitoci suna maka menene ko su ɗan da su ko su maka ne ya kuka to shi ne sai likitan ya rubuta mana cewa wato abin da ke faruwa shi ne a wani lokaci haihuwa ta kan da gardama hakan samu jinkiri wajen haihuwar a dalilin haka jariri yakan zo a cikin halin galabaita tsaro da gaske a gajiyu wanda wani lokacin ba har baya iya yin motsi to ba a iya gano cewa yana da ko ba a gure ko ta irin waɗannan hanyoyin a cikin da wani lokaci ne nan ba wani lokaci ba wato da haka mai kaɗa wa kuma rin gozo na kenan takan bugi bayan yaro ɗin a ko kuma daidai kafafun ko ta ɗaga kafafun ka sama don dai a samu yaro ya yi motsi ko kuma ƙaran da za a samu tabbacin cewa yana da rinka wato akan kama hakan ne yayin da ya kasance amma ko da ta yi tsawo yaro ya zo a galabe shi amma ba kamar na matsala da ke nan ba a yin haka in dai na fahimci rubutun daidai ko san sakon da da ke isar mana kenan Allah ta kama kira alheri da za mu tambayoyi da yawa saboda wani abu da za ku nan gaba Thank hmm. you. mutum da yake faru da gidansa yana masa hidima a shago bai ka'ida don ya zo yin gabiyarsa ba kuma ya masa aiki ne na adadin lokaci sai kuma wajen gidan na su yi da ya mutu sai yara suka ce da za su biya shi da kome to kaga nan kuskuren da aka samu shi ne da ya rike masa aiki ba tare da sun yanke da zai biya shi ba da kawai da hukunci dole sai an yanke hanyar daidaiya saboda gudun kar wani zalunci wani to a yanzu aka yi ba a ba wannan yarjejeniyar ba hawo yanzu abin da ya kamata a samu a bayyane a fayyace shi ne arzikin shekara na yana masa aiki ko wata na yana masa aiki sannan ne ne aikin da ya yi karfe ne yake zuwa ya kai karfe na to wannan sai a kwatanta sai a baki ajirin mutum ko ujirfin mutum kwatankwatan abin da aka saba a gari in mutum zai aiki irin wannan to ka ne sai a cikin da kuma kan tunan sai a fitar cikin gado kafin a raba gado a biya wannan hakkin sa wannan shine abin da ke wajibi ya dan yi idan kuma sai baban sai samu biya da rijiya an ba ga da inda biya zai biya da rijiya na wannan kan kuskure ne bai kamata idan gida ya samu yara ya zauna da su ba suka kai ba sai abin da ya gudana ya san wa mutum wannan kuskure wannan ka'idar ita ce ke sa ba a yi zama na amana idan mutum ya san cewa abin da zauna a yi kai yana maka aiki iri kaza ko yaron ka nuna maka kaza ga abin da za ka ba duk wata ya san yana da kaza ko duk mako yana da kaza ko duk iri yana da kaza ya san yana da wani hakki wannan shi zai sa ya iya cewa nanar ka daidai amma idan babu wani abu sai abin da ka gada maka ba wata rana ka ba wata rana ka hana wata rana ba ayyukan yi da ka ba mutum komai ba to kaga kuma dan adam ne irin bukatun da kake da su a matsayin ka na dan adam ne kake da kake da kuma na da wannan bukatun irin bukatun da kake da kuma aure kuma na da wannan bukatun to in ba an yi da man gasar da mutum kirki ka sai ka samu ya fara a ka ya zama da cewa to ai duk dukiyar masu yi ne da shi aka zo aka fara aka fara dukiyar dan mutum ba za a ba shi more ka ba sai dai kai kake danka da ita kai kadai da haka da wannan ya kamata a kiyaye

wannan mun gabatar cikin karatun baya muka za ku mai kanta ko kar da iyayen ke yi su daina ƴaƴan su hana waɗansu wani lokaci ka dawo ya aure an ba su gida wancan ya aure an ba su gida kuma ga wani hanyar zuciya ka ji gudu samu gidan da gina to in rubu an ba su kaga wannan za ka tashi da banza ne za su kawo hala ya mun duk ba uban su kenan muka ce wannan ba da bane ba wannan ke fara da daidai bane ba tun asalan ko dai ka zo wa dan ya zauna gidan naka ne amma ɗanka ne kake da rikin da kuma naka ne ɗama naka ne ya zauna har iya cikin lokacin da Allah ya zai samu nashi ko kuma in zuwa zo za ka yi za ka raba kowa ka ba shi nashi da sauran yan uwanka wannan shi ne abin da yake daidai Allahu a'lam da ta kai kowa to kafin mu tashi zamu nemi malam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار وجعلناها رقيقة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطب وإذا خاطب وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم هم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما قدروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم إلا هنا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم Bagaimana kalau yang yang a cikin muna da tabbacin mala amal gobe na nan ta gada gobe sai mu ɗanyi tafsiri dan ya so ya ja baki sai mu yi tafsiri dan idan mala amal yana nan kuma a cikin ne yake ba wa abubuwa na san dai abubuwan ba za mu yi maka lokacin ka ba na san abin da yake tare da karka da <laughs> in dai mala amal nan yanzu ya shiga ai gobe da zai yi tafsiri da ya mu ko da suratul qaf ko suratul hujurat cikin surorin nan ne mu samu guda daya suratul qaf tana da abin da manzo Allah ya kasance su da dama karanta ta a hudubar juma'a yana karanta ta a sallar asuba idan haka akwai wa'azi a cikin ta tarin suratul hujurat ce ta al-akhlaq gaba ɗaya da dabi'u da ake son musulmi a kai na'am kun je da mara Ahmad ya zo da kwana ɗaya amma yau ga shi kwana hudu kuma baya da ko zai canji dan da niyyar kwana ɗaya ya zo wa alaikum salam in zan yi saboda abin da yasa da ke dukan muna yau yanayin ayyukan mu ne zurga da yawa yanzu karshe sai ka samu kafin ba za ki haɗuwa ina haka kuma kila ko lokacin za ka zama ba na da ko lokacin